الدين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barka mu da du'a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 25 ga watan jima'a al-akhir a wannan shekara ta 1421 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 23 ga watan tara shekara ta 2000 miladiya abin da yau muke zan mu kara tunatar da junanmu a kai waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da shari'ar musulunci waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da shari'ar musulunci na riga na san cewa da yawa daga cikin malamanmu suna ta yin wa'azi hudu juma'a karantarwa lacca irin su malam abubakar adam irin su malam shek abba aji da sauran su shek ali da sauran manyan malamai da matasan malamai duk suna tayin wa'azi akan harkokin da suka shafi shari'a to amma da yawa kuma har yanzu ana samun waɗansu daga cikin musulmai waɗanda har yanzu suna da wani ƙaiƙayi game da shari'ar musulmi har yanzu sai su rinka ganin kamar magana akan shari'ar musulunci sabuwar magana ce da waɗansu mutane suka kirkiro ta ba ta da asali a da wanda a gaskiyar al'amari shari'ar musulunci ba bakon al'amari bane ba kuma sabon al'amari bane abinda mutane ba za su yi maka inkari ba shine idan kana magana akan abin da yake ibada kanka idan kana maganar sallah kana maganar azumi kana maganar zakka kana maganar aikin haji ba wanda zai dariya da kai dangane da shar'antuwar waɗannan al'amura a musulunci amma da shi kuwa alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo ne sun koyar da waɗannan al'amura guda biyu kafada da kafada da juna yadda ayoyi da hadisi suka bayar da haske da bayanin yadda za a yi azumi zakka aikin haji haka suka bayar da haske game da yadda za a gudanar da mulki da siyasa da cinikayya da kasuwanci da sana'a da zamantakewar jama'a gaba daya daukan wani bangare mu kyale wani bangare sai so kamar bijire ma Allah ta'ala ne abin da yasa aka la'anci yahudu aka kuma ce abin da suka yi ba daidai bane ba saboda daga cikin laifukansu akwai kasa ayyukan musulunci a zaɓi wanda aka ga dama a yi aiki wanda ba a ga dama ba kuma a aji sai Allah ce da su a fato minuna ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yurduna ila ashadil 'adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun da Allah yanzu kwarin kai imani da wani sashi na littafi da wani bangare na littafin da aka saukar muku wa takfuruna bi ba'd kuma ku rinka kafircewa wani bangare na littafin yanzu hakan da kuka yi yayi daidai fama da za man yaf'alu zalika minkum babu sakamako ga wanda yake aikata hakan daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya ba dai tabewa da hasara a nan cikin rayuwar duniya ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ranar tashin kiyama kuma za a mayar da masu irin wannan tunani masu irin wannan mugunyar aiki zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ko amma ya'malun kamar da wata kira'a take da dai Allah bai zama mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ko kace suke aikatawa yanzu wannan aya ta zanto barazana kwarai da gaske ga dukkan musulmi da zai yi tunanin kawo shari'ar musulunci shi a wurin su shi karbe ko bai dace ba kamar yana nufin cewa ya yarda da sallah da azumi da hajji, da duk ayoyin da suke magana kan wannan ya amince da su amma kowace aya ta yi magana akan mu'amala akan shugabanci akan cinikayya da sana'a kowane hadisi ya yi magana akan wannan ya ce ga yadda za a yi yadda Allah ya tsara shi bai yarda da shi ba kuma ba ya da bukatar kuma Allah ya rike kayansa ko manzon Allah ma ya rike kayansa to babu yanda za a yi mutum yi wannan tunani ya gamu da Allah da wannan aqidar kuwa ya sa ran cewa zai shiga cikin aljanna ba zai ba ka'ida sai ka yarda da dukkan abin da Allah ya karanta sai ka karbi dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da a ce cikin abin da manzon Allah ya zo da shi za ka kasa kashi 100 sai ka dauki kashi 99 da ɗigo tara cikin ɗari ka yi aiki da shi ga kashi ɗaya ka ce ban yadda ba da wannan san san Allah ya rike kayansa ka kafirce ma wannan to yardar da kai da kashi casa'in da tara da ɗigo tara ba zai samar da kai daga wuta ba ranar tashin kiyama dole sai ka yadda da komai dan haka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa ta tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin da haka yake innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina waɗanda duk suka cewa Allah da manzansa suke kokarin lallabe tsakanin Allah da manzansa sai su ce mun yarda da kaza amma mu yarda da kaza ba mun yi imani da ɓarya kaza amma bangare kaza da sashi kaza ba mu yarda da shi ba suna son su ɗauki wata hanya ta tsakiya ita ba kafirci tsantsa ba dan sun yarda da wani bangare na alkur'ani ita ba imani tsantsa ba dan ga waɗansu bangarori na alkur'ani da hadisi ba su yarda da su ba wata hanya tsaka tsakiya so suke su raba kafa yuriduna an yantakilu bayna zalika sabila so suke su zama jemage shi baya cikin dangin tsuntsaye domin tsuntsaye ba su da hakori duk da yana da kuɗi amma baya cikin dangin dabbobi domin sauran dabbobi ba su tashi sama ba ya zama bai tsakatsakiya ba suna son su hanya ta tsakatsakiya yuriduna an bai na zalika kabila sai Allah ta ulaika humul kafiruna haqqan irin waɗannan sune gafirai tsantsa humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirin azaban muhina kuma lalle mun yi wa kafirai tanadin azaba mawulatanciya azaba mai muni azaba mai tsanani dan saboda haka muke kira ga dukkan wani musulmi mai mukami ko mara mukami mai matsayi na sarauta irin ta gargajiya mai matsayi na siyasa mai matsayi na shugabanci mai matsayi na dukiya cewa ya ji tsoron Allah dukkan wani kaikayi da yake da shi a cikin zuciyarsa game da shari'ar musulunci ya yi gaggauta tuba ya maza ya janye ya yi maza ya danye in dai yana bukatar gamuwa da rahamar ubangijinsa in yana bukatar a sa shi cikin waɗanda za su fita aljanna su tsira daga wuta amma babu yanda za a yi fa ki wani abu cikin abin da manzon Allah zai ko da aswaki ne kaga dai matsayin sa musahabi aswak ki ka kyamace ki? cewa kai da Allah wa zai wannan kawayen a ce manzo Allah ya ce kace eh duk da shi kace an yi aswaki ne lokacin babu makilin babu brush babu waye inda wannan ina wani zo mutum ya faɗi bakar magana ga wannan wallahi ba zai yi ni ko ya kwana bai na musulmi ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ba أعمالهم in abin da Allah ya saukar ko da guda ɗaya ne cikin ɗari ka ƙi aikin da duk kai mai kyau an riga an rushe duk aikin da kai an riga an rushe me yasa munafikai aka yi musu alkawalin shiga cikin wuta dindindin innal munafiqina fi ddarkil asfali min an-nar daga cikin ayyukan su sun je sun samu kafirai suka ce da su wani bangare cikin kudurta kudurta ku ya dace za mu bi suka karɓo wani bangare na kafirci ba duka ba suka rike wani bangare na imani suna yi ubangiji da ala ya ce sakamakon su shi ne zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'd al-amr la fi kulli al-amr fi haka suka ce da kafare za mu bi ku cikin wani sashi na al'amarin da kuka zo da shi na kafirai akwai wadansu tsare-tsare naku kila sun dace sun fi qur'ani dacewa sun fi hadisi dacewa sun dace da zamani za mu muku biyayya cikin wani sai Allah ce wallahu ya'lamu israra Allah ya san me suka sarranta suka koyi a zuciya فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يا يا حال زي زما لوكتين da mala'iku za su karbi rayukansu yadribuna wujuhahum za su rinka dukan fuskokinsu wa da haka mala'iku za su rinka musu duka na tsiya lokacin mutuwa sai dai kai ba za ka gani ba ni ba zan gani ba in ma suna da asibiti ma'aikatan jiya ba za su gani ba wani al'amari ne da ya shafi gaibo Allah ya bada labari dole mu gaskata sawa'un mun samu daman ganin abin da ido ko mu samu daman gani ba Allah ya faɗa Allah ko mai gaskiya ne cikin duk abin da ya bada labari ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم babu yanda za a yi kaki wani abin da manzon Allah zai rufi komai kankanta ka kasarin cewa wai za ka samu rahamar to wai ne yasa mutane suke kin shari'a kun da duk waɗannan dalilai a fili shari'a nan Allah ya shar'anta shari'a lakum min ad ma wasa bihi nuh thumma ja'alnaka ala shari'atin a al-amri fattabi'ha likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ja'alna din da ke cikin likullin ja'alna minkum shir'atan wai yake magana da ita ba Allah ba yace kowace al'umma cikin su samu shari'a ba wai al'ummar annabi Muhammad kadai ba tun daga annabi Nuhu manzon farko zuwa nan kowace al'umma sai da ata samu ta shari'a ba a kyale su ba da لكل جعلنا منكم Tun ومنهاجا al'aka ala shari'a شريعة من الأمر haka aka ce da manzon Allah mun dora ka akan shari'a tsari na al'amarin da ya ginu kan wahayi fattabiha ka bi wannan shari'ar wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi soyayya soyayya zukatan waɗanda ba su da sani shari'a lakum min ad-dini an shar'anta muku wani sashi na addini yanayi na addini salo na addini ma wasa bihi nuhan kwatan kwatan abin da aka yi wasiya da shi ga annabi nuhu alaihi salam wallazi auhayna ilayk wa ma wasana bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fi zawj to tunda Allah ya karanta ke haka kuma ki ya halitta ka shi ya halitta mu da ku gaba ɗaya da su mallakar ubangiji yana da dama ya yadda ya ga dama da mu kuma ya halitta mu ne dan bin wannan tsari wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin dan wannan Allah ya halitta mu dan mu bi shari'a amma to me yasa waɗansu daga cikin mu suke kin shari'a duk da waɗannan ayoyi duk da waɗannan hadisai duk da wannan tsawa da Allah ya cikin alqur'ani mai girma me yasa waɗansu suke kin shari'a su dai masu mulki da suke kin shari'a musamman dai mai mulki a Najeriya dalilin kin sa shari'a sun riga sun saba da handamar kudaden jama'a sun riga sun saba da sace kudaden talakawa idan shari'a ta zo kuma za ta hana su to sai suke ganin shari'a ta ci karo da son zuciya dan haka sai dai ta yi hakuri dan a bi son zuciya a madadin zuciyar a bata hakuri a bi shari'a da aka ce shari'a ta yi hakuri a bi son zuciya wannan shine babu wani abu da ya wuce wannan babu wani abu da ya wuce wannan domin kowa ya riga ya san yadda kasar nan Allah ya bata arziki abin mamaki ne talaucin da mutane suke abin mamaki ne a ce an je asibiti ba samu magani ba abin mamaki ne a ce an je makarantun firamare ba malamai ko akwai malaman da ba su da qualification mai kyau ko akwai malaman ba kayan aiki abin ta kai shine a ga hanyoyi a farkasu babu hanyoyi duk kudaden da ake samu da yake da duk kudaden da ake samu tsakan da Allah da yake da tsammanin ku a kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya nawa ake bata a kowane wata kasanta daga gwamnatin tarayya mu ɗauka mafi kankanta abin da za a baiwa kowace jiha mafi kankantar abin da za a bai wa jiha shine a bata miliyan miliyan har ɗari bakwai naira miliyan ɗari bakwai a kowane wata shine kasanta daga gwamnatin tarayya a wata jihar daga mutanen ta miliyan biyu ne amma an ba ta miliyan ɗari bakwai in ma za a raba wannan mutanen wannan kuɗin ya zai wannan fa ga kuma kaso da ake baiwa kananan hukumomi ka san jiha daban ka san karamar hukuma daban karamar hukuma mafi karancin abin da za a baiwa karamar hukuma shine miliyan 20 a kowane wata kowace karamar hukuma to ita gwamnatin tarayya ɗan kowa ba da mama me take samu kuma ki shiga aljihunta wannan a wannan bangaren ta zama la tusalu amma ta fa'alu ita an da fatiha ba wanda zai tambaye su me ake zamu ba wanda zai tambaye wannan to saboda mai mutane sun riga sun saba da rashin da abin nan ya zama dai an saba ne duk shekara gwamna ya zo ya zauna a gidan rediyo ko talabijin ya karanta bajet ma'aikatar ilimi an ware mata miliyan kaza ma'aikatar kiwon lafiya an ware mata miliyan kaza wannan sabo ne dan mutane suke amma ba dan za a yi aiki ba dan za a yi aiki da wannan ba sabo ne kawai an saba a karanta amma duk gaba ɗaya sai kasance waɗannan kuɗaɗe ba sa isa hannun talakawa idan aka ware miliyan ɗari za a yi wa talakawa aiki aka faɗa a rediyo da talabijin da jarida to idan talaka ya ci sa'a naira ɗari ka iso wajen sa ya amfana da ita a cikin miliyan ɗari da aka faɗa sai naira ɗari ce za ta iso wajen sa in talaka ya ci sa'a aka ce siya a to kaga duk masu waɗannan tsari ba za su yi da shari'a ba duk wanda suka saba da cin waɗannan masu tun kuɗi na haramun ba za su yi da ai shari'a ba saboda shari'a ta ci karo da bukatunsu ta ci karo da soye-soyen zukatansu ta ci karo da abin da suke so a ci gaba da rayuwa shi yasa za su ta faɗa da ita ta kowace irin hanya su da cewa sun murgusa daga nan gurin sai waɗanda suke cikin malamai akan samu makiyar shari'a a cikin malamai to wannan kuma abin da yasa suke cikin shari'a su ma suna da nasu bukatun wanda sun ci karo da shari'a da haka idan aka ce za a yi shari'a bukatar su ba za ta biya ba sai an ce ba a yi sannan shari'a bukatar su za ta biya kaga duk malamin da ya saba da bokanci ya saba da tsubbu duk malamin da ya saba da irin wannan damfarar ba zai taɓa so a yi shari'a ba domin a yadda ake rayuwa ta zahirci shugabanni ba su san Allah ba ba su san shari'a ba kawai suna dangantuwa ne zuwa ga musulunci ba don sun fahimci musulunci ba sai ɗan kaɗan to waɗannan malaman suna ribata su wajen su ne za su yi musu roƙon Allah su za su faɗa wa Allah bukatar su ma'ana kai shugaba kana da bukata Allah bai san bukatun mu sai ka ji wurin wanda ya faɗa wa Allah bukatun sannan ya biya jahilcin shugabannin ya sa malaman subu suke karewa a yanzu ta kai fa malaman subu sun fara buɗe ofisoshi yadda mai kamfani zai buɗe ofis ya sa telefon ya sa manya-manyan kujeru na alfarma da a gansu wallahi yanzu malaman subu sun fara yin yadda kamfanoni suke ɗaukan waɗanda za su je yi musu tallar kayayyakin su yanzu yan tsibbu suna ɗaukan waɗanda za su je su tallata su a Abuja su rinka kore amfanin ke je da tafkekiyar mota da salula a hannunsa ana hira sai yana tambayar waɗansu abokanansa waɗansu harkoki nasu da suka makale sai ce ai ko ina da wani malami na komai na yana tafiya daidai alhamdulillah in za ku tunan kai kojansa ƙarya ce kuma ɗan koren malamin ne in ya kai ku da malamin ya tsatsa kuma shi ma daga jiki zai samu shi ke rayuwa kai to babu yadda za a yi waɗannan su shari'a dan shari'a ta ci karo da bukatun su suna alaka da mai mulki gwamna ko minista ko kwamishina ko wani famanan sakirtare a wata ma'aikata ko wani babban darakta a ma'aikatar gwamnatin tarayya suna da alaka da shi amma ba alakar zo ce masa kaza haramun ne ko kaza halal ne ko kaza ya dace ko kaza bai dace ba alakar ya zai yi sata su a sai masa roƙon Allah kar a gane kuma ya zai yi sako su su roki Allah a yafe saban in an je tashin kiyama ɗin ma ba za a yi bayanin wannan saban ba wallahi har akwai malaman da suke da wannan yanzu ya za a yi dan Allah waɗannan su so a yi shirka tunaninsu in dai an yi shari'a bukatar su ba za ta ba dan dole wanda zai shari'a yi kokarin ya san menene shari'a in ya san shari'a kuma zai gane bambanci tsakanin malami da dan amma yanzu da bai san shari'a ba bai san qur'ani bai san hadisi ba da malami da dan zubu da boka da alramma da mai isriniya da mai dala'il duk malamai ne a wajen su, dan baya da ma'aunin da zai bambance kai har fa saboda makwabtaka da muke da shi jamhuriyar Nijar a cikin waɗansu mu da suka wuce baya akwai wanda suke exchange din bokaye da yan tsubbu tsakanin shugabanninmu nan da mu na Nijar shi shugaban Nijar yana da wani boka a wani gari shahararre wanda yake sai an da sai an sauka kasa a je garin a je a ganshi su ma nan gudun suna da waɗansu bokaye a cikin waɗansu lungun duwatsu su ma sai an sauka kasa an tafi kasa a je a gansu sai wannan ya taimaka wannan da bokansa wancan ma ya taimaka wancan da bokansa ba abun kunya ma a ce an tura jirgin saman shugaban kasa ya ke ta hazo ya ke ta ne Najeriya ya shiga Nijar ko ya shiga Kamaru ya je ya shiga wani daji dan ya dauko wani boka ya kawo shi presidenti a Abuja duk an yi wannan a Najeriya kuma ana cikin yin wannan yanzu a ga cikin kasa ta kai matsayin da musulman mu shugabanni idan suna da abokanai yan siyasa ko sojoji da suke tare ko manyan jami'an gwamnati irin yadda musulman mu za su ɗauki irin wannan ɗan tsubbun su tura su umara su je su yi musu roƙon Allah kan su to haka suke ba da aran malaman nasu da kiristoci ma su je su ma su tura su umara ɗin su je kuma a musu roƙon Allah ɗin wai bukatun su kuma su ma tafi to irin waɗannan malaman suna nan da yawa za su fito da ga za su fito da mota za su fito su sha kunu su yi magana a rediyo ko a talabijin ana ganin shehi ne malami ne wali ne kusa da yake da Allah bayan ya fi kowa nesa da Allah ba abin da ya ala yake ya alakanta shi da fadar annabta don manzon Allah ya nuna al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne annabawa kuwa ba su gaji dinari ko dirhami ba sun gaji ilimi ne ilimin suke aiki da shi suke yaɗa shi tsakanin al'umma tsoratar da mutane suke game da tashin kiyama su game da garin da ke gaban su na zaman kabari amma ba malamin da komai ka dauko halalin komai ka dauko ya san yadda zai faɗawa Allah wai sai a wuce ba komai komai ka taho da shi cewa an yi shari'ar musulunci ba dan ta ci karo da bukatunsu ta ci karo da soye-soyen zukatansu kuma su suke yaudarar shugabanni su suke taimakawa wajen lalata shugabanni shugaba ya zauna kan kudin jama'a amma in sun tashi su nuna masa yalwar rahamar ubangiji a madadin su faɗa masa girman azabarsa sai sai ya Allah gafurur rahim ne Allah mai rahama mai jin kai ne kuma duk abin da zaka dauka na dukiyar jama'a ai inda ka tuba Allah zai karbi tubanka kuma duk abin da ka dauka na dukiyar jama'a inda ka je kai umara ai shi ke nan magana ta riga ta kare ko kai aikin haji dan manzon Allah ya ce man hajja falam yarfus walam yafs walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayawmi kharajat ummu min uhinziru bihi qawli wala lazatu ummuhu wato dukkan wanda ya aikin haji ba tare da yayi alfasha ba ba tare da yayi fasikanci ba ya fita da ganzurubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi sai su kafa hujja da irin wannan hadisin ko manzon Allah ya ce dukkan wanda ya umara cikin ramadana matsayin umara cikin ramadana kamar aikin haji ne tare da ni sai su kafa hujja da irin waɗannan hadisan su yaudari mutum bisa ga wannan cewa ai kenan Allah ya yafe masa irin waɗannan hadisai da ayoyi waɗanda suke ɗauke da alkawali na rahama idan aka tashi wa'azi na fi sabilillahi musamman ga wanda yake zunubi ba a karanta masa hadisan da suke nuna yalwar rahama har sai bayan an fara karanta masa ayoyi da hadisai da suke nuna girman azaba domin ayoyi da hadisan da ke nuna girman azaba su ne za su sa ya kaɗu ya damu ya tsorata ya firgita har sai ya kusan ɗaya mai tsamba ne kuma sai a kawo masa ayoyin rahama don ya samu tuba amma mutum ya yi zunubi sai ka zo ka ce ai Allah na da girman rahama bayan baka tsoratar da shi girman ba na dama ya kan zunubin ba kawai ka karantar da shi faɗin rahama to ka ingiza sake ne je ya ƙara zunubi an gane ko dan haka ko alama bai dace ba wani balaraban kawai ya zo wata rana na sauraron wani malami yana karatun alqur'ani sai karanta fadin Allah ta'ala cikin suratul baqara fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim a madadin ya karanta wannan fa'lamu anna Allah azizun hakim sai ce fa'lamu anna Allah ghafurur rahim fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah ghafurur rahim balaraban kawai yace kai wannan ba zancen Allah bane ba sai ya zaka ce ba zancen Allah bane aya ta Qur'ani yace in ko Allah ne ya wannan zancen to ya ya zuga mutane su yi zunubi kenan dan cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu idan har kuka kauce wa tafarki bayan ko hujjoji sun zo muku kun sani ko kauce alamu anna Allah ghafur rahim ku sani Allah bai gafara ne bai jinkai ne ma'ana ku yi ta kaucewa kenan yace shi bai daba ce wannan zancen Allah ne sai wani sai kai wai ya ka karanta ayar sai ce na ce ne fa alama wannan lagafura ce ai kai ka sashi wannan mummunan kuskuren ya mummunan fahimta din ai yadda take fa alamu anna allaha azizun hakim in kun kauce wa gaskiya bayan kun san gaskiya ce da gangan ko kauce to ku sani Allah aziz ne mai rinjaye ne akan al'amuransa ba wanda zai gagare shi idan ya kangare masa hakimin mai hikima ne duk abin da ya maka na hukunci bai zalunce ka ba adalci ya maka ce yanzu na ji baka wai arna ya harbe ɗansa ko to saboda haka kaga wato ce kuskure ne mutum ya shiga cikin zunubi ya yi dumu-dumu ya saba da satar kuɗin talakawa da ha'intar jama'a sannan kuma a maimakon ka karanta masa ayoyin da ke nuna girman azaba sai ka zo kawai kana nuna masa ayoyin da suke nuna faɗin rahama ba nadama yayi ba ba wani abu yayi ba wanda kamata yi ka fara karantar da shi ayoyin azaba kai da mu juya wannan laidan mana sannan idan ka ga ya damu ya shiga halin kakanika ya fara nadama sai ka karantar da shi ayoyin rahama don ya samu tuba haka ake yin ka'idar kenan amma mutum ya zai kace ai ba komai fa Allah gafur rahim wa ta rahmati kulli shay rabbana wasi'ta kulli shay rahmatan wa ilma sai ka karanta wannan ka kyale to kaga anan kuskure yake zuwa to wannan kuskuren sai yasa da yawa daga cikin shugabanni chairmomi na local government da sarakuna na gargajiya da gwamnoni da yan majalisar jiha da yan majalisar tarayya da ministoci musulmi sai suka ɗauka duk yadda za su yi mana ha'inci to babu komai in dai sun je sun yi aikin haji to manzon Allah ce idan ka yi aikin haji tataccen aikin haji to ka fita daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka dan haka komai sun ci banza duk kuɗin da suka sace na kamar hukuma ko na jiha ko na tarayya ba komai waɗansu ma suna ƙara da cewa in ka gina masallaci dan Allah Allah zai gina maka naka gidan a cikin aljanna dan haka sai su yi gida katon gida 300 by 300 mita sai su zo su yi masallaci dan kankani sahu ɗaya mutum biyar sai su yi doguwar asumiya suna sa kasa ɗin kalilu kusari ko abdul basit jira suke a tashi kiyama Allah ya nuna musu gidansu a aljanna dan sun gina masa dan karamin masallaci kuma duk malamai ne suka karantar da su wannan man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wannan hadisi na cikin bukari duk waɗannan ayoyi da hadisai galibin su ingantattu ne amma inda kuskure yake yadda aka shigarwa al'umma su nan kuskure yake wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida aljanna ko ta yaya gina masallacin ko da kuɗin fashi da makami ne ko da kuɗin karamar hukuma ne da ya sace ya gina ko da kuɗin gwamnatin jiha ne ko da kuɗin gwamnatin tarayya ne ko da kuɗin wani kamfani ne ya yi maguɗi shi ake nufi kaga da sai ka tunatar da su hadisin inna allaha ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai mai sai mai tsarki to kudin da ka wawure na karamar hukuma ko na da ko kudin da ka wawure na gwamnatin tarayya ko na wata ma'aikata ta gwamnatin tarayya da kake aiki ka wawure waɗannan kudin lokacin da suke hannunka ka ne da ne don haka duk aikin da kai da suna ibada Allah ba zai karba ba ka gina masallaci kai ka cikar Mai duguri gaba ɗaya da masallatai da kuɗin sata ka je ka gina gidan marayu da kuɗin sata ka ɗauki alaramomi ashirin ka kai su aikin haji da wannan kuɗin ka ɗauki waɗansu talatin ka kai su umara a goman ƙarshe da wannan kuɗin wallahi tallahi ba ka da lada daidai da ƙwayar zarra a wurin ba ka da lada ko mai misƙalin zarratin baya ga wannan ka zo ka zauna kullum ka yi istigifari sau miliyan bayan ka kananade kudin karamar hukuma sun zama naka ka kananade kudin jiha sun zama naka ko kudin ministry dinka sun zama naka an yi kungilar ƙarya da cuwa da kai sai ka zo ka zauna astagfirullah astagfirullah kullum sai ka yi miliyan ɗaya kullum miliyan ɗaya sai safa da yamma ka yi karatun alkur'ani ka sauke ka yi halala ka yi istighfari ka karanta alqur'ani ka hada da zabura da linjila duka karanta wallahi tallahi Allah ba zai yafe maka ba daidai da fitika daidai da kwandala ɗaya Allah ba zai yafe ba saboda yadda al'amari yake zunubi da yake tsakaninka da Allah na kayi zina zunubi ne tsakaninka da Allah kayi tata zunubi ne tsakaninka da Allah ka sha giya zunubi ne tsakaninka da Allah shine in kai tuba ta gari tuban da ta kunshi nadama da da na sani akan abin da ya wuce baya kai istighfari sai Allah ya yafe maka amma laifin da ya shafi haƙƙin wani ka shiga wani kai wa sata fashi kai wa wani yankan aljihu kai wa wani sane kai wa wani a harkar kasuwa ne ka cuci wani ka zalunci wani ma'aikacin gwamnati ne ya ɗauki kuɗi daga tuskar gwamnati ba ta hanyar da ta dace inda za ka yi istighfari sau miliyan Allah ba zai yafe ba dan ba haƙƙinsa bane haƙƙin mutane ne idan kana so a yafe sai ka bi mataki ɗaya daga cikin biyu duk abin da ka sata ka zo ka mayarwa da gwamnati kayanta to sai ka yi tuba ka yi fari sai Allah ya ci in ba ka yi wannan ba sai ka shiga gidan rediyo ka sai fili wanda za a ji ka a dukkan jihar ka shiga talabijin ka ce ya jama'a lokacin da na rike mukami kaza na saci miliyan ɗari daga cikin kuɗin gwamnati da sunan gina gida da mota kuma gashi yanzu ina nadama kan in mutu da haƙƙin ku ina fatan a yafe mun a yafe mun idan duk talakawan da suka saurare ka da suka ce sun yafi to Allah ma ya yafi idan talakawan nan kashi biyu cikin uku suka ce sun yafe kashi biyar suka ce ba su yafe ba to wallahi ba za a yafe maka ba kai mu kaddara duk talakawan kasar sun yafe sai guda daya aka je aka same shi manomi ne yace wa mu da aka hana taki wallahi ban yafe ba to wallahi Allah ba zai yafe ba sai ya fitar da haƙƙin manomin nan guda daya to dan me muke yaudaran kanmu sai malamai su zo su ce mana in mu sarakuna ne duk barnar da muka yi da sunan sarautar gargajiya in mu masu mulki ne duk barnar da muka yi da sunan barna in aka yi tuba Allah zai yafi in aka je umara Allah zai yafi in aka je aikin haji Allah zai yafi sai su ce da kai inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban ai hadisin yana nan cikin arba wani hadisi Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki dukiyar sata da kasata a gwamnati da dukiyar fashi da mukami da dan fashi da mukami ya kwata da dukiyar da ɗansa ne ya sata dukkan su a cikin wannan ba ɗaya daga cikin da zai zama tayyib tunda ko ba ɗaya daga cikin su da zai zama tsarkakkiyar dukiya idan ka yi aikin hajji da ita in ka yi umara da ita in ka ciyar da miskinai da ita in ka gina masallaci da ita wallahi Allah ba zai karba ba inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban wannan shine abin da yake dole mu ji mu gane ga waɗansu hadisai da na ɗauko su daga cikin riyadu salihina zan karanta mana su mu ji dan waɗanda suke tatar dukiyar jama'a ko ake haɗa kai da su malaman da suke ɗaurewa wannan barayin zaune ɗin gindi su ji waɗannan hadisan su faɗa mana matsayinsu game da wannan hadisin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko hadisin Abu Huraira manzon Allah ce man kanat indahu mazlimatu li akhihi duk wanda ya kasance a wurin shi akwai dukiyar zalunci ta dan uwansa ya zalunci dan uwansa ya rike dukiyar min irbihi abin zalunci kowane irin nau'in abin zalunci min irbihi mutuncinsa ne ka zubar aw min shay'in ko kuma kowane irin abu ne da ya shafi dukiya ko sa. duk wanda a wurinsa akwai haƙƙin dan uwansa na dukiya na mutunci na jinin jininsa falyatahallalhu minhu al-yawma ya nemi ya halatta masa shi yau ya nemi ya yafe masa shi yau da annabi ya ce al-yawma yana nufin a yau a gidan rayuwar duniya qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun tun kafin wata rana da za ta zo wanda babu dinari babu dirhami babu dala babu sefa ba salim pound babu naira babu dirhami babu dinari in kana lahu amalun salihun in mutum yana da aiki na gari ne da yayi ukhiza minhu bi qadri mazlimati sai a ɗauki wannan ladan aikin nagarin da yayi gwargwadon zalunci wancan dan uwan da ake a bashi wa in lam yakul lahu hasanatun in baya da dangin ayyuka na gari ukhiza min sayyi'ati sahibihi sai a dauko zunubin dan uwanka ta da yayi da shan barasa da yayi da zina da yayi fa humila alaihi sai a dora maka kai tunda baka da abun biya ma'ana ta ce kiyama haka za a yi al'amarin dukkan barawon da ya saci dukiyar jama'a ko ya kashe wani ko ya zubar da jinin wani dukkan jami'in gwamnatin da ya saci dukiyar jama'a kar ya dauka cewa da istighfari da hailala za su sa a yafe masa manzo Allah ta yi ne ya yafe maka a yau shi wanda ka sa ta din kai bayani ya yafe ko ka bashi kayansa in ko ba haka ba ranar tashin kiyama hukuncin da za a yi ayyukan ka da kai na gari in ma kana da su din sai a dauko su sai a rarraba a talakawan gaba daya a ce ka zalunciwa ne sai a ɗauko sallar ka sai a bashi ka zalunciwa ne azumin ka ɗauko a bashi ka zalimtuwa ne aikin hajjin ka dauko a bashi ka zalimtuwa ne kiyamul layl da sar zumunci a dauko a bashi har ladan ka gaba ɗaya na ayyuka su kare kuma sauran jama'ar da ka zalunta dan jama'ar jihar ka mutum miliyan biyu ne zuwa sama akwai saura ko kai ne kwamishinan kiwon lafiya ko kwamishinan ilimi ko kwamishinan yatsa labarai ko kwamishinan kasa da safiyo ko kwamishinan wacece a jihar da mutanen ta sun kai miliyan biyu ko uku ai ministry ɗinka kowace kamar hukuma suna da haƙƙi a kanka to sai a kirawo ka a zo a ce to dukiyar da ka zalunta ta waɗannan bayan Allah za a ɗauki ayyukanka ne na lada a basu ayyukan lada sun ƙare kuma har yanzu sauran mutanen baka biya su ba sai a ce to su ɗauko zunubin su da suka yi a ɗauko su sai a ɗora maka ƙarshe sai a kora ka cikin wuta jahannama a faɗa mun wani sarki guda ɗaya da wani malami ya taɓa zuwa ya karanta masa wannan hadisi ko wani gwamna ko wani dan majalisa ko wani chairman na local government da liman ya je ya ce salamu alaikum ya shigo ya ce na zo dan in karantar da kai hadisin annabi a faɗa mana shi wannan hadisi kuma rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya ruwaito shi hadisi na gaba shi ma daga abdullahi bin amr ibn al-as Allah ya kare da a gare shi yace kana ala sakalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun yuqalu lahu kirkiratu a cikin mutanen da suke bin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ko a cikin kaya da annabi ya bari an samu dukiya ce ta ganima ko dukiyar zakka ko ta sarka an tara cikin waɗanda aka ba tsaro aka ce ya kula da su akwai wani mutum ana kiransa kirkiratu famata sai kirkiratu ya mutu fa rasulullahi sai manzon Allah ya ce huwa finnari su kirkiratu ana wuta su kan ana wuta fa zahabu sai sahabbai suke ta tunani mai kirkiratu yayi mutumin da manzon Allah ya sa shi su kifa su to kifa din manzon Allah kuma za shi wuta ka ji fa dan ko wani malami ya dore maka gindi a nan garin ya ce shi sharifi ne shi wali ne shi jikan annabi ne ka san cewa a wani matsayi zaka samu kanka gashi su to kifa din manzon Allah manzon Allah da kansa ce huwa finnari. nari fa zahabu sai sahabbai suka tafi yanzuruna ilaihi. suna bincika wai wani laifi yayi wani laifi yayi a bincika gidansa a ga me yasa to ya ajiye me yayi fa wajadu aba'atan qad ghallaha sai suka samu babban riga wadda ko jamfa babu wadda ya sa ta cikin kayan ganima ga ka'idar kayan ganima din fa kana da rabo a ciki laifinka me yasa ka ɗauka kafin a raba za ta kai ka cikin wutar jahannama mun faɗi wannan saboda akwai waɗansu bara gurbin malamai da yanzu suke ba da fatawa ga masu sata a ƙaramar hukuma ko a jiha sai su ce wai ita Najeriya idan an raba kuɗinta kana da wani bacin ko babu ka ce ai ina da kaso a ciki to abin da ka sata miliyan goma ai in za a raba kuɗin Najeriya kila raban ka ma yafi miliyan goma ta haka wannan ai ya halatta suna nan suna faɗa to ka ji kai da kasata ga kirkiratu annabi ya sa shi su to kifa a kayar ganima kayan ganiman da inda ya yi hakuri an raba zai samu in baya cikin mujahidun kila yana cikin alfukara dan Allah ce wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wal ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سو ake ba ganima kila in baya cikin mujahidun to yana cikin ibn sabili in baya cikin ibn sabili kila yana cikin yatama in baya cikin yatama ilin na cikin almasaki amma duk da haka laifinsa ya ɗauka kafin a raba aka ce yana cikin wuta wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi daga nan sai hadisin umar dan khattab duk hadisin zan kawo mana bukhari da muslim ba wai dan sauran ba su inganta ba dan in kawo gidigan wanda babu kaulani hadisi ne ingantacce kamar rana lokacin hadisin umar dan khattab Umar kan Khattab ce lamma kana yawmu Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakin Khaybar an kare a shekara ta bakwai sai ga wani gungu cikin sahabban manzon Allah sun taho fa qalu sai suke cewa fulanun shahid wa fulanun shahid sununa wani sai Allah sarki wani yayi shahada Allah sarki wani Allah sarki famanin sakatare na ma'aikata kaza ya shahada Allah sarki kwamishinan kaza ya shahada Allah sarki ga wani gwamnatin shi ma ya shahada Allah sarki ga wani chairman nan da wani kansila duk sun yi shahada fulanin shahid hatta marru ala rajulin har suka zo kan wani mutum faqalu sai suka ce fulani shahid wani yayi shahada فقال النبي صلى الله عليه sai سيما Allah ce kalla كلا يتي آآ آآ إني رأيته في ni na gan shi cikin wuta ba wata shahada da yayi bi burdatin ghallaha aw aba'a cikin wani gado da ya sata ko aba'a babban riga wanda take ko jamfa babu dan aba'a ita ce rigar da ake haka kamar dai alkabba da muke cewa da shi aka je yakin fa gashi ya mutu a wajen yakin Allah ya ce wala ta tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون tare da duk wannan manzon Allah ce huwa nari wani komanda zaka zauna karkashin gwamnatin sa sama da manzon Allah wani yaki zaka je yau ka samu falalan wanda ya je yakin Khaibar tare da manzon Allah an je Khaibar din tare da manzon Allah din amma an saci kayan ganima malum malum babban riga ko jamfa babu ko manzon Allah ya hukunta wanda ya wannan din yana wuta to sai kawai yanzu ka zo ka saci karamar kudin karamar hukuma ko na jiha ko na abin nan shike nan ka je kai wata umara kai wa Allah wayo kenan ma su mutane magani suke Allah ma dabara za a yi masa idan aka yi satar sai a je a yi umara wai shi mai tsoron Allah ne a je dawowa a dawo da ruwan zanzan wai duk mai tsoron Allah ne so wani tarbi mai kwaya talatin ko daura aure aka gaice shi yana ja a hanya jahili bai san batar ma ba da ba da asali a addini amma wai sai ya rika ja wai ana mana wata barazana wato na Allah ta ko ga yadda mutum ya assalamu alaikum wa ba zai an assalamu wai wurde yake wai duk kar mu gane wai kar mu gane to mun gane mu dai kan mun gane daga nan gurin mu je da ku hadisi wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi wannan wanda muka karanta yanzu daga nan gurin mu je da ku hadisin adi ibn umaira Allah ya kare da a gare shi adi bin Umar yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin manzon Allah ce dukkan wanda muka dora shi kan wani aiki muka ba shi wani mukami dukkan wanda muka ba wani political appointment dukkan wanda muka dora kan wani aiki fakatamana mikhyatan fa ma fawqahu sai ya boye allura zuwa abin da ke sama da allura kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah to daidai ki da su dukiyar ganima da aka sata sai ya zo da ita ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa fa qama ilaihi rajulun aswad da manzan Allah ya faɗi wannan jawabin lokacin da ya zai rantsar da waɗanda zai bai mu aiki ko zai ɗora musu nauyin aiki sai wani bakin mutum ya tashi min al-ansar cikin mutanen Madina Adi bin Umaira ce ka anni anzuru ilaihi yanzu nan da nake baku hadisin nan kamar ina hango shi fa qala sai ce ya rasu an ne Amala amalak ce manzo Allah rike mukamin ka zan karba ba rike commissionership ɗinka zan karba ba rike director ɗinka rike famanan ba zan karba ba Kada wa malak manzo Allah ce me ya hana ka karba qala sai ce sami'tuka taqulu kaza wa kaza naji ka ce duk wanda muka baiwa aiki sai ya saci allura zuwa abin da ke sama da ita sai ya zo a rataye da ita a wuyansa ranar tashin kiyama kana sai manzo Allah ce wa ana aquluhu al'ana eh yanzu ma ina ƙara faɗa man ista'malnahu ala amalin wanda duk muka dora ma aiki muka bashi Fal falyaji bi qalilihi wa kathirihi ya kawo abin da yake hannunsa komin kankanta su komin yawan sa kare shi fa ma utiya minhu akaza duk abin da ka'idar aiki ta bashi na albashi da allowances ya ci hani'an mari'a babu laifi wa ma nuhiya anhu duk abin da ka'idar aiki bata bashi ba in ta hato ya rabu da shi wallahi dukkan wani da ya saci dukiyar talakawa yana ganin ba a gane ba ya ba auditors cin hanci ba su gano ba wallahi ranar tashin kiyama sai ya zo da ita a daure a wuyansa a daure a wuyansa a rataye a wuyansa wannan hadisi muslim ya rawaito mu je da ku zuwa ga hadisin abi humayd abdurrahman bin sa'ad as-sa'idi Allah ya kare da gare kale yace استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة Allah ya dora wa mutum wani mutum ya bashi mukami ya bashi aiki ya dora shi kan dukiyar zakka mutumin yana cikin kabilar azd ana kiransa ibnul lutubiyya manzon Allah ya dora shi kan dukiyar zakka ya kula da ita yanzu wanda aka bai wa dukiyar zakka ba yana da haƙƙi a ciki ba yana da haƙƙi a ciki asalin a zakka ma an ce a bashi inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha kaga yanzu yana cikin al amilina alaiha falamma kadima yayin da yaje karbo zakkan ya dawo kala sai yace da manzon Allah hadha lakum wa hadha diya ilayya yace wannan dukiyar zakka ce da na karbo daga wajen daga wajen mawadata ga ta na kawo wa hadha diya ilayya wancan dan karamin ragon da ka gani kuwa kyauta suka bani wancan wancan gero da ka gani dame daya ko yar gwamma karama kyauta suka bani wannan dai shine na zakka wancan kuma kyauta suka bani alheri kenan nafilar aiki ke wannan albarkar ofis kenan ba haka mutane suke kira ba kyauta aka bani ni ba ni na tambaya ba ba ne aka yi kyauta da manzon Allah ya ji haka sai ya ce afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan manzon Allah ce wallahi la ya'khudhu ahadukum minkum sha'an bighairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamati yahmiluhu yawmal qiyamah yace wallahi babu ɗaya daga cikin ku zai dauki wani abu ba tare da da hakkin dauka ba face sai ya zo gaban Allah yana dauke da shi ranar tashin kiyama in ka saci kujera a ma'aikata ranar tashin kiyama zaka tashi da kujerar akan kafilin kiyama in ka saci tebur za ka zo da tebur a kan kafin kiyama in ka saci motar gwamnati dan ana iya dabara a saci motar gwamnati ka kyale mota ta mutu da gangan babu maintenance sannan daga baya sai ka zo ka ce ayi gwanjo kuma sai ka sai anta al-khasm wal hakamu wato kai ne mai husumar kai ne alƙalin kai kaɗai kai ne mai gwanjan kai ne mai saya su suka ɗaka shi ka ɗaka kenan ma'ana kaga wannan daidai ki da ka ɗauke kayan jama'a ba tare da haƙƙin ba to manzo Allah ce mutum zai zo da shi ran tashi kiyama na dauke da kansa yace fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu rugha aw bakaratan laha khuwar aw shatan tay'at yace kada in hadir ɗaya daga cikin kuranan tashin kiyama yana dauke da rakumi yana kuka irin na rakumi shine rugha ko yana dauke da sa yana kuka irin na sanuwa shine khuwar ko yana dauke da akuya tana kuka irin na awaki me me shine shatan tayar manzo Allah ce dukkan wanda ya saci akuya ko ya saci tsinkiya ko ya saci raƙumi zai zo a ɗauke da shi a kansa a farfajiyar kiyama jama'a suna kallon sa ina jin ba wanda ya taba ganin wanda yake dauke da rakumi a kansa to a kiyama za ga ɓarawon rakumi ya zo da shi aka ɓarawon pijot ya zo da ita aka ɓarawon daloli ya zo da su aka ɓarawon tarakta ta noma ya zo da ita aka duk wanda ya saci wani abu manzon Allah ya faɗa ce wallahi sai ya zo da shi a dauki akan sa ranar tashin kiyama dan ai masa fallasa domin yau mutubula sara'ir ne ranar da za a tona hasirai kowa cikin riga yanzu ba a gane shi ba sai ranar tashin kiyama za a masa fallasa yau mutubula sara'ir kenan ranar da za a tona hasirai bayan manzon Allah ya faɗi wannan thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi sai manzon Allah ya daga hannu har aka hango kyallin hamatarsa fa qala yace allahumma hal ballat yace ya allah shin na isar ya allah shin na isar ya allah shin na isar sahabbai suna cewa na'am ka isar na'am ka isar dukkan wanda ya baka kyauta da sunan mukaminka idan ka karba daidai yake da cin hanci dukkan wanda ya baka kyauta ka karba in kyauta ce ta fi sabilillahi ya baka bayan kayan da kaya mana tsofaffin ma'aikata nawa ne suna nan tsofaffin sojoji da tsofaffin yan sanda nawa muke da su ba fa manyan sojoji waɗanda suka yan ajin masu nauyi ba kurata waɗanda suka sha wahala yanzu kuma suna nan amilatun nasu ba suna cikin wahala irin waɗannan nawa muke da su to a je a same su mana abbas kyauta ta fi su billahi tsofaffin kwamishinoni nawa ake da su tsofaffin do do da eo eo nawa ake da su ya ji a ba su wannan kyautar madadin sun yi iyali da yawa yanzu ba su da aiki sun riga sun yi ritaya sun bauta ma kasa sun yi hidima sun yi kaza a je a ba su wannan kyautar mana sai kawai an yi appointment dinka kuma kina sai wani ya baka kyauta ka dauka kyauta ce wallahi tallahi cin hanci ne in ka ci ka ci hanci sunanta as-suhutu wannan hadisin fa wanda ya rawaito shi ne Imam Bukhari da Imam Muslim daga nan gurin sai mu je kan hadisin hadisin khawla binti amir al-ansariya wa hiya imra'atu hamza radiyallahu anha anhu anha khawla binti amir al-ansariya matar hamza ce ibnu abdul muttalib qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق والله أكو وأنس مزاجي وأنس mutane سنة shiga دوكي ألا باتارد حكي با suna ta watawa suna ta fantamawa cikin dukiyar bayan Allah talakawa ba tare da haƙƙi ba falahumun naru yawmal qiyama suna da wuta ita ce makomar su ranar tashin kiyama da ne sai mu ji hadisin karshe da zamu tsaya a kansa a wannan gabar maganar hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce atadruna man al-muflis kun san waye al-muflis ka'idar al-muflis al-muflis a larabci wanda yake da dukiya a hannunsa amma ko bata kai ma ya biya bashin da ake binsa ba kaga da shi da babu duk sai babu duk ne kenan kalu sai sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata' ai da an ce al-muflis a cikin mu shine wanda baya da dinari baya da haja baya da kuɗi kuma baya da wata kadara fa qala sai manzo Allah ce innal muflisa min ummati fi al-muflis cikin al-ummata man ya'ti yawmal qiyamati bi salati shine wanda zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ta yi daidai wa siyamin ga azumi yayi daidai wa zakatin ga zakata yi daidai wa ya'ti qad shatama haza amma ya zo an kama shi da laifin ya zagi wani ya dura wani ashar ya ci mutuncin wani wa qazafa hadha ya yi wa wani qazafi ya ce wani mazanaci ne ya ce wani mai daiman maza ne ya ce wani mai kaza ne wa akala mala hadha ya ci dukiyar wani ya yi wa wani sama da fadi ya yi wa wani sata wa tafaka damma hadha ya kuma zubar da jinin wani fa yuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi sai ya dauki ayyukan sa dinnan na alkhairi na sallah da azumi da zakka da yayi sallah azumi zakka da yayi sai a dauke su waɗannan manya-manyan ibadoji a rinka ɗaukar ladan ana baiwa wannan da ya zubar wa jini ana baiwa wannan da ya sace ma kuɗi ana baiwa wancan da yawa ha'inci ana baiwa wancan da yawa damfara fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi in ayyukan lada suka kare bai gama biyan abin da ke kansa ba ukhiza min khatayahum faturihat alayhi sai a ɗauko zunubin waɗancan mutanen sai a ɗora masa thumma turiha fin nari sannan sai a tilasta shi a shigar da ke cikin wuta wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi yanzu tsakanin ku da Allah idan aka tara muku yan majalisa wai ba yana nufin na ba dan majalisa duk inda yake kansuloli duk inda suke gwamnoninmu da kwamishinonin da daraktoci duk inda suke aka ce a zo a haɗa su muna son su yi bayanin sallah irin ta annabi wadda annabi ce sallo kamar yi tumuni usalli cikin dukkan mutum ɗari nawa ne sallar za ta kai labari mu kyautata zo mu ce nawa biyu ko uku cikin kowane ɗari to sai ko mu zo mu ce azumi din tsantsa irin na annabi sai ko mu ce zakka waye yake fitarwa daidai kuma ya bayar ga wanda shari'a ta ce ba wanda ransa yake so ba to wai kaddara ta sallar ma a ce sun yi daidai irin wanda annabi ce sallu kamar aitu muni usalli azumin sun yi daidai zakkar sun yi daidai ga hadarin da yake jiransu in dai mutum ya saci kudin jama'a wanda bai sata ba babu ruwan ki ya tsira ga hadarin da ke jiransa to kaddara sallar da azumin sun yi daidai ga hadarin da ke jiransa za a dauke lada ba wancan to ina ga wanda ya satar kuma bai iya sallah ba kada abin yayi yawa wai shege da hauka abin yayi yawa ke ina ga wanda ya satar bai iya azumi ba ina da wanda ya satar bai ma san meye zakka ba ko ya ake fitar da ita ba menene matsayin waɗannan sallar ma bai iya ba zakkar bai iya ba azumin bai iya ba fa'altu kama ra'aytu an-nas yaf'aluna haka naga ana yi ni ma nayi haka na gani a garin mu ko ƙauyen mu ya ce yi bayani ba zai bayani ba to ina ga wannan kaga sallar da yi ba tai ba kuma ya zo ya sata ma'ana ba da abin da zai biya mata gunki a lahira din to in kana da abin biyar ma sakamakon mutum da ya gaji wuta zai bi to ina ga baka da abin biya din min babu aula kenan wannan hadisin imamu muslim ne ya rawaito shi dan Allah wani malamai ne suke faɗa muku wannan wannan fa salihin ne ba a nan a masallacin indimi aka wallafa aka rubuta aka buga ba riyadu salihin din da kuke ganin sa na Abu Zakariya ne shine Yahya ibn Sharaf an-Nawawi shine mawallafin wannan littafin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi kuwa ya mutu a yauke a cikin karni na shida zuwa na bakwai domin ya mutu ne a shekara ta ɗari shida da sittin a da saba'in da shida shekara ta ɗari shida da saba'in da shida yau bana shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya yau shekarar sanar da barin duniya sai idan an faɗa da sai wani ya ɗauka cewa yi wannan maganar a masallacin jimina ake faɗa sauran gari ba haka ake faɗa ba to gashi dai ba a nan mu dai masallacin duk wani malami da yake zai zo ya faɗa muku ƙarya ko ƴan majalisa ko ku shugabannin ƙananan hukumomi ko ku gwamnoni ko ministoci duk malamin da zai faɗa muku ƙarya ya zo ya ƙure mu akan wannan littafin ya ce ƙarya muka yi ba littafi ba ne. hadisan daga bukhari sai muslim sai yasa ban kawo wani sabon littafi daban ba kuma dukkanin ku ai kuna yin cikin ku akwai wanda suka yi boko suka yi zurfi su je su sai bukhari da muslim su zo za mu nuna musu inda hadisan suke su karanta da turanci imma ba sai da fassarar mu ba to amma sai malamai su zo su muku kariya idan idan an yi roƙon Allah shikenan idan an yi addu'a shikenan ya an sauke Qur'ani an yanka rago shikenan wallahi tallahi waɗannan ba malamai bane bokaye ne ba su da alaka da malamta ta kusa ko ta nesa kuma wallahi kuka biye wannan ranar tashin kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin sashin ku zai la'anci sashi ku da su kuna Allah tsine muku su ma suna Allah tsine muku sashin ku zai kafirce ma sashi karshe makomar ku da su shine wuta duk malamin da zai faɗa muku da tsaci ku ji tsaci to shine ke son ku kenan dan baya jin tsoron ku baya bukatun abin hannunku ku bayar kar ku bayar wannan ku ta shafa amma zai faɗa muku gaskiya kuma ɗakin ta amma duk malamin da ga ya shiga ofishin gwamnati kamar ya kwaɓe takalminsa ai ba za a yi abin kirki da shi ba Malam ya je ofishin karamar hukuma yana katse takalminsa a kofar ofis kamar ya zai shiga masallaci ta ai mun zo ne mai muku addu'a Allah taimake ku Allah kare mana ku ma'ana Allah kare mana ku ku yi ta mana sata idan kun zato ku dan san mana shine ma'anar su kenan kin Allah da da da abin nan na tsawaita magana akan wannan akan shugabanni da malamai dan su shugabanni su suke laifin amma da yawa malamai suke zuga su kuma ba sa faɗa musu gaskiya shi yasa ƙaryar da suka faɗa muku zan sun faɗa muku ƙarya kar ku ɗauka tun da ƙarya suka faɗa muku ko samu uzuri ranar tashin kiyama su za a tambaya ba kuma sai an tambaye ku ku kwatanta mana ai tashin sun ba ɗaya bane ba idan ka murta wannan tashar ka ji abin da suke cewa murta ɗaya tashar mana ka ji me suke cewa idan ka murta wannan tashar ana goge sai ka zo ka ce ai bayan da zan yi daga gidan radio ne aka sa goge bude za ka samu tashar da aka sa kira amma ka bude tashar da ake goge kullum sai ka ce haka na bude na ji haka na bude na ji bayan da zan iya ka ce radio mana yan ba tsoro ba dole sai ka ji goge ka ce haka na ji a rediyo ka ce rediyon mana buɗe ɗaya tashar in ba komai ka ce gaba daya to wani malami kullum ya maka ƙarya ya maka fadanci sai ka ɗauka kuma shi kenan ai wannan ai malam ya ce ba komai kaga ba komai kai da shi wallahi wallahi za ku yi bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama duk wanda yake ba komai ya cuce ka ne bayan shi ya gama cutar kansa malaman da ba san su da wazi ba ba san su da fadakarwa ba sai huna nawa ne a nan garin su fada mana mutum nawa suka musulunta a kasar Borno kasar biyu dinnan babu Kirista wani ɗaya daga cikin tarihin waliyyai ko malaman garin ne ya taɓa tashi ya je cikin kasar biyu ya shiga mutum ɗaya musulunta a hannunsa ba sai yanzu anan da ake wa'azi din anan masallacin da sauran masallatai na sunna cikin gari kamar su zuriya kamar su masallacin Sheikh Muhammad Abba Aji kamar sauran masallatai inda samari suke matasa ba wannan matasan bane yanzu suke shiga kauyuka suna wa'azi ina sauran waliyan duk suna ina kawai su zo suna muku barazana wai su ne suka yi kaza su tsoratar da ku su suka san shari'a su za su yi bayani yadda za a yi shari'a wallahi kuka biya musu za ku mutu yi shari'a ba kuma ku da su wuta za ku Allah wallahi muna faɗa muku gaskiya komin ɗacinta ku bai wa zuciyar ku haƙuri ku karɓa kar su tsoratar da ku wai za wai idan aka idan aka wuce tasu za a shiga uku za a yi wane ne za a yi wane ne saboda su akwai jikokin annabi daga ciki ba a bata musu rai amma bata musu rai za a shiga uku wallahi akwai wata baiwar Allah a garin nan ta gomin waya matar wani babban mutunci a nan garin tana kuka cikin wayar tana jin tausayi ta je gidan wani mutum wanda aka ce mana sa in sa da shi a kafar watsa labarai to shi kuma wannan mutumin wai jikan annabi ne ita tana jin tausayi na gashi ina rigima da jikan annabi kar wani abu ya same ni tana jin daɗin wa'azi na amma yanzu matsalar shi ne na taɓa jikokin annabi zan shiga uku na ce wannan ita ce matsala ta ce wata ce na ce na rantsi da Allah wannan ba matsala ba ce wallahi tallahi wannan ba matsala bace ba abin da za su iya yi ba su isa ba su yi ba su da kaman za su isa ba abin da zai faru ta ce wai malam ja'far ne nake magana da shi ta ce ja'far ne fa ke magana da shi ba abin da zai faru ko suke wa balazana ko suke damfara ko suke wa fashin addini suka sace muku imani suka raba ku da Allah da manzon Allah amma tun da aka fara tafsiri a nan masallacin ba sa so kafin ne tun da Sheikh Malam Muhammad Abba Aji yake ba sa so in sun isa su yi wani kulumboto mana a samu wata shekara da ba a yi tafsirin ba ai ba abin da yake musu barazana irin tafsirin kuma duk shekara kuma sai an yi to inda a ce suna da abin da za su hana da yadda da yanzu ba a fahimtar addini haka cikin su aka maganar shari'a samari ne suke maganar shari'a ne matasa ne suke masu san Allah masu san manzon Allah daga suke nan ba wancan wanda suke fakewa da guduma dan su harbi karsana ba ma'ana su fake da fada manzon Allah dan su ribaci zuciyar jama'a su samu kuɗi kaɗai. amma wani malami ne ya kafa wata kungiya ta wa'azi je wa'azi je masalantar da mutane ya fita wata karamar hukuma ya je manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa a kan raƙumi ya taso daga makka zuwa madina don ya kisar da addini waye daga makka zuwa madina kuwa kilomita hudu ne da ashirin cir a kan raƙumi ga dizar ga zafin rana ga duwatsu haka manzan Allah ya taho Ƙarƙashin jagorancin mutumin da a lokacin da musulunta fi shine Abdullahi bin Uraifi malaman da suke nan garin waɗanda ake cewa waliye waliye din waye baya da mota uku baya da mota hudu baya da mota biyar wa aka taba tukawa to yaje isar da wa'azi a yaje isar da musulunci a nan kasar biyu wa ya fito masallaci koyar da mutane ahalari suka sani mutanen da addini ma ba koyi ake ba da ake dan gugutsarawa haka ana wani lullufe shi haka ana lullufewa ana abin nan kakkarewa to kuma shine wai waɗansu masu mulki za su suna jin tsoron su in kuna jin tsoron su kun ji tsoron tsumma wallahi kun bata kanku lokaci abin da za su yi muku ku tsaya ku bi Allah wallahi wallahi nauyin da Allah ya baku wallahi idan ba ku bi daidai ba sai Allah ya tambaye ku ranar da ba wanda ya sai kare ku ranar tashin kiyama wallahi duk wani mai mulki gwargwadon girman mulkin ka gwargwadon matsalarsa nauyin shugaban karamar hukuma kan ya tsara na kansila nauyin kwamishina ya tsara na shugaban karamar hukuma domin kwamishina ya shafi dukkan jiha ne gwargwadon abin da ya shafi ma'aikatarsa idan ilimi ne dukkan makarantun jiharsa wanda suke karkashin sargan mai idan asibiti ne dukkan dan kiwon laza ne dukkan asibitocin da ke cikin jihar ta wanda suke karkashin sitar gamman kaga ya tsara wannan gwamna kuma nashi ya tsara na sauran har aje minista har aje kan shugaban kasa dan majalisa kuma kai kuma kana wakiltar waɗansu mutane in majalisar jiha ce ka san adadin mutanen da kake wakilta karamar hukuma nawa kake wakilta idan majalisar tarayya ce ka san karamar hukumar da kake wakilta ko adadin kananan hukumomin da kake wakilta in sanad ne ka san wannan kuma wallahi tallahi shugabanci ba wai daɗi bane da hutu manzon Allah ce da Abu Zar ina ganin kana da rauni karka yadda ka karbi shugabanci yace shugabanci mutane na kokowar samun sa a nan gidan duniya yi kamfen dan su samu da karfi yace wa inna hasa takunu nadamatan yawmal qiyamah yace zanen tashin kiyama abin zai zama musu nadama yace sai wanda ya rike abin yadda yake daidai wa daida dukkan wanda bai rike yadda yake daidai wa daida ba to wallahi tallahi zai gamu da Allah ranar tashin kiyama kuma duk kudin da ake tasa ta din nan ana tasa ta ana tasa don kudi a karamar hukuma da jiha da federal government duk mutane gani suke Allah babu abin da zai yi ai wa'azi ya riga ya wuce gaban ku mabuto sai su na zayyar shekara 30 ya sace kudin kasar gaba daya kasar ta zo za ta karbo bashi kamfanonin shi ne za su baiwa kasar sa bashi wakilan kamfanoninsa suka zo suna tattaunawa da wakilan gwamnatinsa don a baiwa ƙasarsa bashi amma ƙarshe maboto sun ko yayi da wannan kudin a ina ya mutu a senegal ne ko a ina ne ya je ya mutu a morocco ƙarshe aka ɗauko shi mutum biyar suka je suka jefa gawar sarari suka yi tafiya ba kowa duk dukiyar da ya ɗauka tana ƙasar turai turawa sun rike ta ji fa dala miliyan 700 aka zo ga irin shugabannin kasashenmu na daban-daban na nan Afirka dauke nan Najeriya ba irin abin da ba yawa a bace ba malamai gaba ɗaya sun goyi bayansa suka ce sai ta zarce yan siyasa sun goyi bayansa soja sun goyi bayansa yan sanda sun goyi bayansa waye ya goyi bayansa duk kowa kawai jira ake ranar zarce wacce zo ta zarce ba su san ba cewa inna rabbaka labil mirsad mu dakata kafin ka ce kiftawa da bismillah an wargaza wa kowa lissafin sa Allah ya nuna shi ne Allah ɗin wanda ke ne azizun zuntikam shi ne quwwatul matin shine alimul ghaibi was shahada shi ne al shi ne al-muta'al shine lahul kibriya fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim wanda ya isa shi inda duk Najeriya za ta ta ɗaure maka gindi Allah baya yi da kai ka yi hasara inda duk Najeriya za ta yi yaki da kai Allah yana tare da kai kuma kai ne za ka ci nasara dan Allah ce wa inna jundana lahumul ghalibun to dan me za mu tsaya muna sata dan me za mu tsaya muna ha'inci kuma mu demokarasi din mu da muke ta Najeriya ta ƙarya muke makareta ne yan siyasar mu makareta ne mayaudara ne sai yan kaɗan sai yan kaɗan ga demokarasi din da aka je aka yi fotokofiyin ɗinta ta Amerika Bill Clinton ya yi shekara takwas yana gwamna a wata jiha ta Amerika. Jihar California. Daga nan ya zo kuma ya karɓi shugabancin Amerika yanzu yana ƙarshen shekara ta takwas. Shekaru nawa? Sha shida. Shekara takwas a California yana gwamnan jiha. Shekara takwas a shugabancin Amurka ƙasar da wadda ba ƙasar da ta fi ta ƙarfin tattalin arziki. amma a kwana-kwanan nan ne abokanansa suka yi masa gidauniya aka sa asusu a ce a tattara masa kuɗin da za a sai masa gida in ya sauka daga shugaban ƙasa ya sami gidan da ya zauna shi wallahi a kwana-kwanan nan aka har hada kuɗi karo-karo abokanansa suka yi to kaga demokarasi kenan <laughs> irin wannan demokarasi ake a Najeriya ni na tabbatar a yanzu akwai chairman din local government din da yafi Bill tankudi a Najeriya kuma cikin waɗanda suka hau kwanan nan din wanda ba su yi shekara biyu ba ba su yi ma shekara ɗaya da rabi ba akwai wanda yafi Bill Clinton tankudi. to saboda haka wannan wata irin demokarasi ce ba a yi da kuɗin da zai sai gida matarsa ta tsawon baki cikin harkokin mulki wata rana suka yi masa kashedi cewa kai ne shugaban kasa ko matarka kar ta sake sa baki cikin harkar mulki talaka ce ita kamar kowa kai ne shugaban kasa mu a nan gurin da yake akwai hauka tattare da mu idan aka ce ga shugaban kasa to shugaban kasan shi shugaban kasan maza ne mata su ta zama shugaban kasar mata ko kuma su raba su bi su ne shugaban kasa a haɗe domin yadda zai kira ministoci ya musu faɗa haka matar shugaban kasa za ta kira ministoci ta musu faɗa na haka aka a lokacin abata a lokacin abata ministoci da dattijai da wanda suka haifi maryam da wanda suka girme ta suka je suka durkusa suna mata gaisuwar sallah sun durkusa an nuna sai NTA e, duk duniya ta gani ta ga banzaye in ban da nan a wannan dabbancin da shirme matar shugaban kasa wani je wani minista na wata ma'aikata ka je ka durkusa kana yadda ita ka fada kasa da wata babbar riga wai sallah ka zo gaisuwar sallah matar gwamnan jiha kaji tana cewa za ta sa kafar wando ɗaya da masu kaza to ke mace kika sa kafar wando ɗaya da maza ya za a yi wannan ban da rikin kunya ma da rikin mutunci da rikin sani ya ga wannan duk a Najeriya ake wannan a demokarasi din mu ta shirme wanda ba manufa gizo Bill Clinton din nan kuma ya buga waya wayar telefon a cikin abin da yake bai shafi aikin gwamnati ba ya buga telefon ya yi amfani da ita nan ma sai da yan majalisa suka taka masa birki kar ya kara ilimin biyar ko uku ya buga ya magana da wani abokinsa an ji sa cewa ba ta shafi aikin gwamnati ba wani fasin issues ne na shi da abokinsa ba ba bane ba abubuwan sai aka zarge shi dan ne wannan kuma yake ya tuba ba zai kara ba to irin wannan demokrasi din ake demokradiyya ya masu bauta wa demokradiyya ayi magana ce ayi demokradiyya demokradiyya demokrasi ayi kansa yawo irin wannan demokradiyya ake mu a nan gurin wani hauka ake daban ba Allah ba ba manzon Allah ba ba demokradiyya ba wani hauka tsaba fata da fashi fashi da damfara da mai ne ake yi to a cikin wannan sai a kasa samun daya wanda zai fito ya zakara alaysa minkum rajulun rashid ko yan majalisa kuna majalisa a cikin ku a kasa samun mutum ɗaya na tsatse da zai fito ya ce kai abu kaza da muke jikin jama'a bai halatta ba dan Allah in ya faɗa haka da shugaban majalisa da shugaban masu rinjaye da shugaban marasa rinjaye da gwamnan jiha sun isa su kore shi ko shugaban kasa bai sai kore shi ba constitutionally din abu constitution din ba ya sa a kore shi ba to ya tashi mu ne wa'azi cewa wallahi ni dai kaza da ake ɗaukar dukiyar jama'a ko an raba ni ba zan karɓa ba kuma sai na fallasa ku a rediyo da talabijin a kasa samun mai tsoron Allah guda ɗaya a kasa samun wani chairman na local government mai tsoron Allah guda ɗaya wani kansila guda ɗaya wanda zai tashi yayi rigima ya ce dan me ake ake wadatar dukiyar jama'a haka duk za a fito waje a shiga wuta dan haka a yanzu abu guda biyu ne nake so in faɗa kai abu na farko dukkan wanda suka samu kare cikin wannan barnar cikin wannan ba da kalatin da shirman har yanzu akwai lokaci in dai kana da numfashi da ka tuba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا وطن لك إيماني كيتوبة زوغ الله توبة نسوها توبة تكسية التوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها tuban da babu ودبايا da baya ba tuban mazuru ba ba tuban أن ba tuban da in kun yi wannan asara bukum an yi kafir an kun sai yaki dan dai ubangiji zai kankare muku kula kuma nan ayyukan ku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku aljanna wadda ƙoramu ke gudana karkashin bainayenta yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a ranan da Allah ba zai kunyatar da annabin da wanda suka yi imani tare da shi ba saboda haka lalle ne kokarin tuba tun kafin lokaci ya kure mana tuba tana da falala Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan barnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah sai ya kulla azama na tuba dukkan wanda kasar din zai kai masa daga nan zuwa Damaturu daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Lagos zuwa ina ne daga lokacin da ya ji ya kulla azama ta tuba wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi shiru muka kyale ku Allah zai fahimce mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun haɗince ku kenan ba mu nuna muku muna kaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi da kakkausan harshe din saboda mun san a gefe ɗaya akwai shayatunan insu da suke zuga ku yasa sai da zafi zafi ake dukan karfi idan ya yi tsaka soso da sabulu da ruwa ba za su fitar da shi ba sai an sa a cikin mai wuta sai an yi ziga ciki yasa dole a yi muku wannan wa'azin da kaushin da komai kauna ce kisa ake muku dan ka baya da lafiya za a ce ka zo ka ji ka daci dan daren ka bashi waye ke son daci a duniya amma saboda kana son lafiya ka sai ka bashi daci dan ka baya da lafiya da kanka yake asibiti a dauki allura a soka masa ya tsalla ihu kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunarsa da lafiya ka dore aka tsalla masa wannan karki dan ka baya da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma dukka yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hudubar juma'a ko a karatu na yau irin wannan saboda muna san mu abin da zamu fita gaban Allah kar Allah ya kama zama da laifin mun yi shiro mun kyale ba mu faɗa muku ba kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya wai mu fuskanci gangan jikinsa wani dan wani jikan wani na gari kaza muna magana da dukkan mai makaman shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi mukamin irin yadda a nan akwai mukamin a nan a Borno to akwai shi a Yobe akwai shi a Bauchi akwai shi a Adama akwai shi a Kano akwai shi a Zamfara akwai shi a Sokoto akwai shi a Kebbi ba wanda yake ce shi shi aka atake wannan mukaman ake atake masu rike da wannan mukaman wanda suke da irin wannan halayyar wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya ko da yana da rike da mukamin in ya ji an faɗi laifin ya san ba nashi bane ai ba zai damu ba zai faɗi ne ya sujudu da ce mun hautu da mun tsira wanda ko ya san yana ciki dumu dumu ya yi damal damal da taɓo to kaga ya rage zo ya wanke kansa da wuri wallahi saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku ku ji tsoron Allah ku tuba daga sata dukiyar jama'a ko ko malamai waɗanda kuke kin Allah kuke ɓoye gaskiya ba tana da farala Allah ce inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan barnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah sai ya kulla azama na tuba dukkan wanda kaset ɗin zai kai masa daga nan zuwa damaturu daga nan zuwa abuja daga nan zuwa lagos zuwa ina ne daga lokacin da ya ji ya kulla azama ta ba. wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi shiru muka kyale ku Allah zai fahimce mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun ha'ince ku kenan ba mu nuna muku muna kaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi daga kausan harshe din saboda mun san a gefe ɗaya akwai shayatin al'insu da suke zuga ku yasa sai da zafi zafi ake dukan karfi idan karfe yi tsatsa soso da sabulu da ruwa ba za su fitar da shi ba sai an sa a cikin mai wuta sai an yi ziga ciki yasa dole a yi muku wannan wa'azin da kausin da komai kauna ce ta sa ake muku ka baya da lafiya za a ce ka zo ka ji ka ɗaci ɗan daren zau ka waye ke son ɗaci a duniya amma saboda kana son lafiya su ce ka ba ɗacin ɗanka ba da lafiya da kan shi yake asibiti a ɗauki allura a soka masa ya tsalla ihu kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dole aka tsalla masa wannan karki ɗanka ba da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma dukka yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hudubar juma'a ko a karatu na yau irin wannan saboda muna son mu yi abin da zamu fita gaban Allah kar Allah ya kama zama da laifin mun yi mun kyale ba mu faɗa muku ba kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya wai mu fuskanci gangan jikinsa wani dan wani jikan wani na gari kaza muna magana ga dukkan mai mukaman shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi mukamin irin yadda a nan akwai mukamin a nan a Borno to akwai shi a Yobe akwai shi a Bauchi akwai shi a Adama akwai shi a Kano akwai shi a Zamfara akwai shi a Sokoto akwai shi a Kebbi ba wanda yake ce shi kadai aka atakin wannan mukaman ake atakin masu rike da wannan mukaman wanda suke da irin wannan halayyar wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya ko da yana da rike da mukamman in ya ji an faɗi laifin ya san ba nashi bane ai ba zai damu ba zai faɗi ne yake gudu shukure ce mun hautu da mun tsira wanda ko ya san yana ciki dumu dumu ya yi damal damal da tabo to kaga ya rage zo wanke kansa da wuri wallahi saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku ku ji tsoron Allah ku tuba daga sata dukiyar jama'a ko kuma malamai waɗanda kuke kin Allah kuke ɓoye gaskiya ku sani Allah ya ce innal ladzina na ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun ubangiji ta'ala ce dukkan waɗanda suke boye abinda muka saukar na hujjoji da shari'a su boye abin bayan mun saukar da shi cikin littafin mu to irin waɗannan Allah ya la'ance masu la'anta masu la'ance su idan an ce Allah ya la'ance su ya nesanta su daga rahama ba su ba rahamar ubangiji duk wanda ya koya hadisi ɗaya da ya san in ya faɗa mai mulki zai gyara in ya faɗa wa sarki zai gyara in ya faɗa ma hakimi zai gyara in ya faɗa ma gwamna ko shugaban kasa ko minista ko kansila ko shugaba karamar hukuma zai gyara sai ya ɓoye dan ya ci bar duniya ula'ika yal'anuhumullahu irin waɗannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta cikin mala'iku da mutane da aljanu sun la'anta sun tsine musu albarka zai na tabu sai in fa su ma sun tuba wa aslahu suka zo suka gyara wa bayyana abinda suka ɓoye jiya kuma suka bayyana suka fasa kwai irin yadda muke fasawa fa ulaika atubu alaihim Allah ce irin wannan zan karɓi tuban abinda yake bukata tuba gyara aiki bayani dan ka tuba sai kai shiru to da na ce ba kyau to yanzu kuma na zo eh, da je na ce da kyau yanzu kuma na zo ce ba kyau sai ka tuba kai dai daga yau ka daina cewa da kyau amma kuma baka yi bayanin kuskuren ka na je ba har yanzu baka tuba ba kenan dan kar malami je boye jiya ya ce barna ne yanzu ya zo ya warware kanka a madadin haka bari ya shiru ya daina wazin gaba da dole sai ka zo ka warware abin da kake jiya na abin da bai ba dai ba duk abin da zaka tara dukiya ba zai amfane ka komai ba a gaban Allah ka tara duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya ba zai ba zai tsara maka komai ba a gaban Allah in baka ba Allah ba inna akramakum indallahi atqakum bai ce ba aktsarukum malan bai ce ba ashaddakum ba'san a atqakum wanda yake ku du wanda yake ku karamta a wurin Allah wanda yake ku takawa saboda haka malami ba takawa shirme ne dalibin da yake da takawa sai zo su aljanna ya kyale malam yana su magana sai ta takawa duk duniya in dai aka cire annabawa ba kamar sayyidina Abubakar Siddiq daga nan sai Umar dan Khattab sai Usman ibn Affan sai Ali bin Abi Talib duk cikin waɗannan ba wanda baya kiyamul laili ba wanda baya Insani ba wanda bai rike mulki yayi adalci ba ba wanda ya zalunci dukiyar jama'a ko daya ba wanda ya ha'inci jama'a idan da a ce wani zai ha'inci jama'a a ce ba komai ya ci bilis da waɗannan ne to ba ba don haka kada malamai yaudare ku ku ko malamai ku daina yaudaran bayan Allah ku faɗa musu gaskiya dan ka ɓata da sarki dan ka ɓata da gwamna dan ka ɓata da kwamishina ba abin da zai maka kai malami kai ne kake da abin da baya karewa da mai kuɗi da sarki da gwamna da shugaban ƙasa suna da abin da yake karewa kai malami ba wata rana da aka yi biki na rantsar da kai aka ce daga yau ka zama malami dan haka kenan babu wata rana da za a yi maka taya kuma a ce yau kai ba malami bane shi ko gwamna yadda aka rantsar da shi haka kuma za a zo a sauke shi wata rana shi ma shugaban kasa shi ma minista shi ma kwamishina duk ranar da suka hau kuma akwai ranar sauka da tana nan tana jira kuma duk sun sani kai ko babu wanda ya sauke ka a sai abin da yake tattare da kai ya fi nasu daraja ya fi nasu kima amma idan ka je ka wulakantar da kanka kamar yadda nakan ba komai bane kana sha'awan nasu ka zama banza kenan a gaban dan haka ka hakura da abin da zaka rayu akai rayuwarka ko da ba tsada ka hakura da ita rayuwarka komin arhatta ta fi maka kima ta fi maka mutunci ka rayu cikin yanci ba wanda yake jin shi yake rike da kai ta yadda in yi fushi da yau ba za a ce tefani a gidanka ba kana cikakken yanci sai ka faɗi gaskiya yadda kake so ka fasa kai ba wanda yake ce maka dambe kuma da ka samu wannan yanci kenan sai kimar kamata ka zo a idan jama'a amma idan ka biyewa masu mulki sai su rusa maka mutunci in kai ci ga masu mulki a wurin su mutuncin ka zai fara zubewa tun kana zuwa ana karɓan ka sai ka zo ka faɗi matsalar ka lokacin da ka zo mai mulki aka ce waye ce wani da yake jinsa to gaban sa ya faɗi dan bai san wace matsala ka zo da ta ba amma kana zo sai ka ce wallahi mun sa almajirai dai ana nan ana ce maka addu'a lannan ma an soke qur'ani sau bakwai kuma wannan juma'a ma an soke kuma insha Allah dama abin da muke so gobe ma za mu wata saukar to amma kuma ana son ayi yanka ne to amma kuma abin yankan ne sai muka tsaya mana tunanin ya za a yi dan fara ke dan fara ke da ka faɗa haka a wurin mai mulkin mutuncin ka ya zube farashin kuɗin rago sai rago da shi za a saye ka rago naira dubu biyar ko to dan yana ganin kimar ka kuma tunda zuwan farko ne sai ya magana da yan protocol sai a je a sanya naira dubu goma ko dubu goma sha biyar ko ashirin a cikin ambulance sai a baka kana samun su in da matsalar koma haka kuɗi suke masifar su kenan kana samun su matsala tana ƙara shigowa ba ka da su kana buga tsohon bashin ɗinka bir kai nan da zaran ka samu dubu ɗari biyar to kuma ka fara tunanin to yanzu kuma ina son mota to idan ne mota ina za kwana ina son gareji to kaza sakamakon son mota abu ɗaya ne sai ka so wajen abu guda biyar su sirri ita saboda haka sai kuɗin sun ƙare matsalar bata ƙare ba ta wani to kai da ka ko ba inda zaka je ka sannan sai ka koma ka sake wannan ƙaryar da ka je so ɗaya so biyu so uku wata rana da ya hango ka take lafiya ki dala ku ce masa muna mitin ba shi aka mutalla wallahi dai yanzu suka shiga mitin sai dai ba su ne ko za a zauna ko kuma za a je gida idan ya so idan an fito a tulo ko kuma a yi nemi sun in kuma kudin mota na shiga to kuma nawa na kashe ba riba daga nan gurin ka daina yin kima a wurin su kuma ka zo cikin gari baka da kima ba da kada kalmar da zaka faɗa a ji da kuke ganin idan ana wa'azi jama'a suna taruwa suna taruwa ne gwargwadon mutumin da suke kyautata masa zaton zai faɗa musu gaskiya da ke cikin qur'ani ko hadisi kuma a yau in kuka canza za ku faɗi gaskiya da ke cikin qur'ani ko hadisi za ku tara taron da ya fi wannan yawa cikin waɗanda za su je su saurare ku hadda mu anan sai mu je mu saurare ku amma za ku faɗi ƙarya za ku yi tatsuniya waye zai saurare ku kuma tarka ba za ku saurare ku ba sai dai Allah larurati za ka yi ƙarya da tatsuniya da labarin da ga yanzu da wani buga misalai dole sai ka kawo hadisin manzon Allah in ba shi ka kawo ba yanzu kasuwar bid'a ta daina shi kasuwar tsubu da waye sai dai ka je kana waɗancan kuma ba za su mutunci ba dan haka muke kira ga malamai su ji tsoron Allah su kiyaye dokar Allah su sani ubangiji subhanahu wataala ya tambaye su wallahi idan malaman nan suka gyara masu mulkin nan suka gyara komai zai tafi daidai mu ba ma ganin cewa wai matsalar mu ita ce kuɗi ba mu da matsalar kuɗi a Najeriya matsalar mu shine waye zai rike kuɗin a sarrafa su ba matsalar kuɗi ba ce ba kuɗi kan akwai su a kowace jiha domin ana ba ta miliyan ɗari bakwai ko miliyan ɗari takwas ko miliyan ɗari tara kuɗi akwai su a kowace karamar hukuma domin ana ba ta miliyan ashirin ko miliyan ashirin da biyar wata ma har miliyan ashirin tara ko talatin wata karamar hukumar a ce matsalar ba ta kuɗi ba ce ba matsalar tawa ake danka kuɗin a hannunsu a nan matsalar take idan suka gyara suka ji tsoron Allah suka yi takawa suka yi kishin jama'ar su suka yi kishin addinin su to komai zai gyaru su bi tsari din na amana aminci to sai komai ya gyara amma wallahi matukar ba su gyara ba duk abin da za su sata ba zai kore musu talauci ba da waɗannan sun yi sata a can tayamomi na ƙaranan hukumomi da gwamnatinonin da da gwamnonin da sun sata sun sata kuma sai aka zo aka sauke su shekara biyu ko uku da sauke mutum kuma sai ya sake zama fakiri bal afqaru min al-awwal ya fi fakirancin da ya fitar da hayyacinsa kuma sakamakon yana nan da zai ta gobe kiyama to dan me za mu tsaya muna kai kanmu mu ha'inci talakawa mu in jama'ar mu kuma kira na karshe zuwa ga jama'a shine mu kuma jama'a sai mun gyara in ka ga waɗannan masu mulkin sun ci gaba haka suna zalunci sun ci gaba da zama haka to mu ne muka ƙara zama azzalumai irin su amma matukar mu mun canja to duk wanda zai zo fa sai canja dole matukar mun canja lokaci ya wuce na mu je muna yawa maula a gidan wani kwamishina ko maula a ofishin shugaban karamar hukuma magana sai ne mana aiki ya gyara mana firamare din yayan mu mutum ne aka ba shi kudin da zai gyara firamare din da yayan ka bakwai takwas za su yi karatu bai gyara ba aka ba shi kudin da zai zo ya sa maka magani a asibiti in baka da lafiya kai da makwabcinka da yan garin ka je asibitin ku samu panadol paracetamol da sauran magunguna bai yi ba aka ba shi kudin da zai zo muku kwalbati yayi mu gudanar ruwa ta yadda kan ruwa gida mu suka muku gidaje da damana duk bai yi ba sai ka wanke kafa kuma ka je ofishin shugaban karamar hukuma ka ce ai sai wani sai ya dauko 200 biyu ya baka kuma ka ce Allah saka masa da alheri akwai sakarci da wata da ta fuce ko naira dubu biyar ya baka har yanzu da saura bai cika maka sauran ba dan kuɗin da zaka bar a karantar da ƴaƴanka a shekara dubu biyar zaka karantar da su maganin da za a sha a gidanka dubu biyar zai isa to ko dubu biyar ya baka bai maka ciko ba kamar kuɗinka ne dubu ɗari sai ɗauko naira ɗari sai baka kuma ya kace Allah saka da alheri ke godiya sai an rasa irin wannan yan maula din a shugabannin kanana a ofishin shugabannin kanana hukumomi da ofishin masu mukami na gwamnati sai an kori yan maula sai yan maula sun rabu da wannan wurin sai shugaban karamar hukuma ya zanto Allah ya sa a gaba aiki zai yi jihadi zai yi sannan sai ai wannan da zan ke tattauna da waɗansu matasa akan game da karewar ilimi da karewar darajar ilimi lokaci ya tafi da yawa ko su da kyau da karewar da ilimi ya za a gyara ya za a gyara sai yadda za a gyara ne da an samu masu jin tsoron Allah in ba samu masu jin tsoron Allah ba zai gyara ba muka buga misali da wani shugaban karamar hukuma daya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Kano yankinsa akwai maguzawa da kirista da menene ya zo ya gina katuwar ya za ka yi gina katuwar islamic center wanda ta kunshi classes na karatu ta kunshi wurin saukar da baki dukkan wanda suka musulunta za a saukar da su a wajen a koya musu sana'a da ilimin addini wani adadi na watanni a yantar da su a basu kayan sana'a su tafi ta kunshi assembly hall ta kunshi masallaci ta kunshi shaguna waɗanda za a bayar haya don wannan wuri ya rinka samun kuɗin da zai rike kansa ta kunshi kaza ta kunshi kaza wato za ga ayyukan da yana alkhairi masu tarin yawa haka nan cikin Bauchi local gama a wata karamar hukuma wani shugaban karamar hukuma ya bude office guda a cikin karamar su mai kula da harkokin addini aka dauki ma'aikata dan yaɗa da'awa da kula da da da'awa da masallatai lasbikoki a masallatai wa'azi lacca waye duk irin waɗannan za a iya kuma kuɗin suna nan ba a dauki komai daga ciki ba to dole sun da bokara su aiki wannan taron jama'ar dinnan da kowa gani cike da masallaci har waje da abin nan idan siyasa yake so dan ya ci zaɓe kai ne za ka yi masa gata ba shi ne zai masa gata ba kai ne za ka dangula masa kuri'a ka ji cewa ka masa alfarma amma shi ba a wata alfarma da zai maka da ya wuce zo tsare dukiyar ka kare ta to sai kanmu ya waye akan wannan dole malamai masu wa'azi a yi ta wayar da kai jama'a game da wannan cikin yan boko da suka san sirri na irin waɗannan ababen da sa sassa da magudi da cikin harkar gwamnati in su ba su da karfin halin ma da za su faɗa ko da masu ba yanayin su bane ba su fito su faɗa samu wani malami mai tsoron Allah su karanta masa wannan bayanan cikin dare gobe ya hudu juma'a a kai ya buɗe wuta lokacin da yake faɗin an yi sata barawun ya rinka jin a'a ya aka ya gani dole sai an yi wannan ne da juna in ba wannan ba wallahi ba za mu iya kawo juyin juyi hali saboda haka ina fatan ubangiji ta'ala ya kawo mana agaji ya kawo mana gyara cikin wannan barababin rayuwa da muke ciki ubangiji ta'ala ya inganta mana wannan shugabannin ya Allah ka samu su tsoron Allah kuma waɗannan malamai ubangiji ta'ala ka inganta mana su ya Allah ka samu su tsoron Allah ya ubangiji ka kawo mana gyara ta hanyar da ta fi dacewa da mu ya ubangiji ka kawo mana sauke cikin al'amuran mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na hadisi Ana tsamma da ke cewa na ga wata daga cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake binne ta bayan rasuwarta manzo Allah ko yana zaune a jikin kabarinta sai naga idan sa suna fitar da hawaye hadisi na gaba kuma yana cewa manzo Allah ce kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari kuma kar ku zauna akan kabari sai shi yana buƙatar a yi masa bayani kamar hadisan sun dan saba wannan hadisin an ce kar a zauna akan kabari san kuma an ce annabi ya zauna a wurin kabari to abin da zaka dora cewa yi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabr bai ce ba Allah qabr nan kuma yace la tasallu ila al qubur wa la tajlisu alaiha fa annabi sallallahu alaihi wasallam ma jalasa ala al qabr wa inma jalasa inda al qabr kaga ko banki ko da larabci ya an ce ya zauna wurin kabari ma na kusa da wani kabari ya zauna a kan kabari ma na ya zauna a kan kabari kenan wanda ba haka aka nuna annabin yayi ba wannan kuma yake cewa cikin wannan hadisin ya inganta ma ya zaɓi bala wa bilmomin fi nafsi wa wadda wa da shi tayar kan lahama alaihi safi'a ma'ana mummuni ba zai guce ba Allah na jarraba ta cikin ransa da dukiyarsa da ƴaƴansa har ya gamu da Allah ba tare da kuskure ta tare da shi wannan hadisi ingantacce ne ko da nan cikin rawar salihi ne na nan kaɗan da su ne waɗanda suke a duniya to daga kai shi kenan dan mu saka ta a tambayar wannan yake cewa ka tabbatar ga wani gwamna ko wanda ya shugaban kalmar hukuma wanda ya ɗauki dukiyar jama'a sai kuma ya zo biya maka aikin hajji ko maka wata babbar kyauta ya halatta ka karɓa ko bai halatta ba to a nan gurin abu guda biyu ne idan ya biya maka hajjin nan dan ka je kai masa addu'a ya biya maka umara dan ka je kai masa addu'a ya baka kyauta dan kai masa addu'a akan ci gaba da abin nan da ke wannan bai halaka ba